Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan safiyar Laraba 24 ga watan Mayun shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25,49 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum jama'a barkamu da wannan lokaci baba ya kuma makiri ne tare da Sarfilo Hashim Gumal za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. To kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. To baba Birtaniya ta ƙure mizanin barazana kai mata harin ta'addanci inda ta turo dakarun soja domin su taimaka wa 'yan sanda. An zaɓi tsohon ministan lafiya na ƙasar Ethiopia Tedros Adhanom a matsayin shugaban hukumar lafiya ta duniya wato WHO. hukumomin gwamnatin sudan ta kudu sun rufe sassan kan iyakokinsu da jamhuriyar demokaradiyyar congo don hana yaɗuwar muguwar cutar nan ta ebola to ko bayan kun gama jin labarai za ku ji irin damuwa da 'yan siyasa a najeriya ke nunawa game da kutsen kwamfutarsu da ake musu da kuma ma masu amfani da wato kafofin sada zumunta suna bata musu suna idan kuwa ba su ɗauki matakin da muke neman su ɗauka ba to daga nan har inda duk neman hakkina zai kai ni daga press council zuwa kotu wallahi tallahi zani a yayin da gwamnatin apc a najeriya take cika shekaru biyu da kafuwa fadar shugaban ƙasa ta ce shugaban da ya taka rawan gani sai dai aisha yusuf na ƙungiyar bbog ta ce kira da ta yi wa shugaba da yi murabus ba ta yi akan kiyayya ba a kan zaben shugaban kasa sai da na azumi talatin cip cip a kan zaben shugaban kasa muhammadu buhari kuma sai da to da na zaɓe shi ba wai kuma idan yana abin da bai kamata ba ba zan yi magana ba gaskiya ɗaya ne kuma hasa sun ce gaskiya faɗe ta da wando to ko bayan waɗannan rahotanni kuma ladan ibrahim a yawa zai shigo da shiri na demokaradiyya a yau amma duk sai kun sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Birtaniya ta ƙure mizanin barazanar kai mata harin ta'addanci inda ta tura dakarun soja domin su taimaka wa 'yan sanda a cewar sanarwar da Firayim Minista Theresa May ta gabatar a jiya talata. May ta yi wa ƙasar jawabi kwana guda bayan da ɗan ƙuna bakin wake ta da nakiyar jikinsa a wajen da mawaƙiya Arina Grande ta yi wasa a Manchester. Ya kashe mutane 22 da kuma raunata wasu sama da 60 ta ce daga yanzu za a rika tura dakarun soja domin su taimaka wa 'yan sanda a wasu muhimman hidimomi ciki har da guraren wasannin kwallon ƙafa da guraren wake-wake. Firaministar ta ce ƙasar ta ƙure mizanin barazanar kai mata hare-haren ta'addanci wanda hakan ke nufin tana iya fuskantar ƙarin samun hare-hare. An zaɓi tsohon ministan lafiya na ƙasar Ethiopia Tedros Adhanom Ghebreyesus a matsayin shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO tedros ya lashe zaɓe ne a zagaye na biyu lokacin da aka kada ƙuri'a a jiya talata inda ya kada abokan takararsa david nabaro na ƙasar birtaniya da dr saniya nishtar na wato likitan zuciya na ƙasar pakistan tsohon ministan lafiyan ƙasar ethiopia tedros adhanom ghebreyesus ya faɗa wa taron ƙungiyar cewa ya kwashe tsawon rayuwarsa domin inganta lafiya da rashin daidaito da kuma taimakawa mutane a duk inda suke domin su gudanar da rayuwa cikin jin daɗi ya kuma lura da cewa duk da hukumar lafiyar bata taɓa samun shugaba daga nahiyar afirka ba kada a kada masa ƙuri'a kawai don ya fito daga nahiyar afirka kenan wato a zaɓe sa bisa cancantarsa ya ci gaba da cewa amma kuma akwai amfani zaɓar shugaba da ya aiki ɗaya daga ɗaya a cikin gurare da suke da matukar matsala a fannin lafiya kuma ya gyara wannan fannin ya ce zai yi kokari ya kawo sabbin hanyoyi na gyara da duniya ba taba ganin irinsa ba hukumomin gwamnati a sudan ta kudu sun rufe sassan kan iyakokinsu da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo don hana yaɗuwar muguwar cutar nan ta ebola wadda hukumar lafiya ta duniya who ta shelanta a wani yankin karkara wanda ke arewacin congo wajen makonni biyu da suka gabata Ƙungiyar ta WHO ta tabbatar da mutuwar mutane hudu sanadiyar cutar a jamhuriyar ta demokaradiyyar Congo. Lino Utu, mataimakin gwamnan jihar Tambura, ƙasar Sudan ta kudu, ya ce an takaita cuɗanya da kuma zirga-zirgar mutane tsakanin ƙasashen biyu ta garin Izo da ke kan iyaka har sai yadda hali ya yi. A makon da ya gabata, jami'an Tambura suka rufe iyaka da garin Izo Uto ya ce likitoci sun tabbatar da cewa ana iya samun cutar Ebola ta hanyar cin naman dabbobin daji da ake cewa bush bushmeat a turance. Hakan yasa jami'an jihar suka haramta sayar da naman dabbobin dajin a kasuwanni. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a jiya talata shugaban hukumar tattara bayanan sirri na gwamnatin donald trump ya ƙi ya ce komai akan rahoton da ke cewa shugaban ƙasa ya matsa masa lamba akan cewa ya fito fili ya musunta cewa babu wata shaida a kan alakar kwamitin kamfen ɗinsa da kuma wato gwamnatin rasha wajen yin shishigi a zaben shekarar 2016 na shugaban ƙasa da yake magana gaban wani kwamiti na sanatoci shugaban hukumar tattara bayanan sirri ta cia wato dan court ya ce kasancewar yadda matsayi na. yake da kuma wato bayanan da muke musaya da shugaban ƙasa bai kamata a ce na yi wata magana a bayyane ba ya ci gaba da cewa bana jin ya kamata na fito na bayyana maganganu a tattaunawar da muka yi da shugaban ƙasa a ɗaya ɓangaren kuma gwamnatin shugaba donald trump ta buƙaci dala biliyan 37.6 a matsayin kasafin kuɗin bana na ma'aikatar harkokin wajen amurka da hukumar raya ƙasashe masu tasowa usaid inda ta rage kusan kashi ɗaya cikin uku na kuɗaɗen da ake taimakawa ƙasashen duniya da tallafin kayayyakin abinci na jin ƙai da kuma shirye-shiryen kiyaye zaman lafiya a faɗin duniya. Kuɗin da aka kiyasta za a kashe a wannan shekara zai kai dala biliyan hamsin da hudu da ɗigo tamanin da tara. Wannan sabon kasafin kuɗin ya fi ba da fifiko kan shirye-shiryen yunkurin murƙushe ƙungiyar ISIS da sauran ƙungiyoyin ta'addanci. ya kuma ƙara ƙarfin shirin ma'aikatar harkokin wajen amurka na samar da tsaro a kan yanar gizo har da yaƙi da shigowar baƙin haure ba bisa doka ba da kuma masu fitaucin miyagun ƙwayoyi sanannen ɗan wasan kwaikwayon siniman nan ɗan ƙasar birtaniya roger moore wadda aka fi sani a cikin fina-finai da ya a matsayin james bond ya mutu yana da shekaru 89 a wata sanarwa da 'ya'yan marigayen suka fitar sun ce cikin bacin rai muke ba da sanarwar mutuwar mahaifinmu roger moore ya mutu a ƙasar switzerland bayan wata 'yar fama da cutar daji da ya yi za a yi jana'izarsa ne a monaco kamar yadda ya ba da wasiya a cewar 'ya'yan nasa moore yana ɗaya daga cikin ɗadaɗɗun jakadun taimako na asusun tallafawa ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya da ake kira unicef inda, inda ya ziyarci shirye-shirye da aka tsara domin inganta rayuwar yara a ƙasashe sama da goma sha shida ya kuma samu lambar yabo a shekara ta lifetime achievement award a shekarar 2012 labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla, a maimakon yin amfani da ilimin kwamfuta don ci gaban al'umma, wasu 'yan ɓata gari suna kutse a cikin kwamfutocin jama'a tare da yin ta'annati ga tattalin arzikin ƙasa da na ɗaiɗaikun jama'a da ma wato tsaron ƙasar. kamar yadda wasu wakilan majalisar dattawan najeriya suka bayyana wa wakiliyanmu madina dauda a birnin abuja In most cases, particularly this part of the world, they don't insure their system. A yawancin kalubale musamman ma a wannan nahiya mu yawancin ma'aikatu ba sa kula da na'urorinsu masu kwakwalwa da tsare su daga masu kutse in ji shugaban kwamitin fasahar na'ura mai kwakwalwa da hana satar bayanai a yanar gizo na majalisar dattawa buhari abdul fatayi biyo bayan kudiri da ya gabatar gaban majalisar da ke buƙatar ɗaukan matakan kada kai daga farmaki ta yanar gizo da kuma yada jita-jita ta kafafen sadarwar yanar gizon. And then they're scared that the bank has been attacked. You know what is going to happen. Yaya kuke gani in wannan matsala ta shafi bayanai a bankuna? Kun san za a samu gagarumar matsala. wannan ba shine karo na farko da majalisar ke kawo irin wannan kuduri ba sai dai a wannan karo an mai da hankali wajen kariya ne da satar muhimman bayanai da suka shafi tsaro kuɗi da sauran asiran ƙasa. we need to be proactive and get ready. Ya dace mu ɗau matakan rigakafi ya fi magani don ko manyan ƙasashe irin Amurka da Rasha na sa kafar wando ɗaya a wannan yaƙi, in ji Sanata Abdul daga Oyo ta Arewa. take shugaban masu rinjaye na majalisar ahmed lawan ya ce shi ma an yada bayanai a yanar gizo da ke nuna wai matasa sun yi kememe sun hana shi shiga mazaɓarsa ko garin su gashiwa a jihar yobe lawan ya yi barazanar ɗaukan matakai na nemi su gaggauta janya wannan kazafi da suka yi nan da kwanaki ɗaya biyu kuma su fito bainar jama'a ƙarara su ce sun bani haƙuri da sauran al'umma da wannan abu yau ciwo na mika wannan kuka nawa ga ita kwamiti namu na ethics and privileges kuma za su neme su nima za a neme ni kowa ya da ba'asin bakinsa idan kuwa ba su ɗauki matakin da muke neman su ɗauka ba to daga nan har inda duk neman na zai kai ni daga press council zuwa kotu wallahi tallahi zani irin wannan kuduri ya taɓa shan ƙasa lokacin da sanata bala ibini na allah ya kawo shi zauren majalisar da neman ɗaukar mataki kan masu cin zarafin 'yan siyasa da yada kalaman batanci madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya Shirai dare janna shirai rana ya dan adam mai wuyan gane hali, o'o oh, oh, adam mai wuyan gane hali. To madalla a gaida Madina Dauda. a ranar 29 ga wannan watan mayu ne gwamnatin shugaba muhammadu buhari za ta cika shekaru biyu da kafuwa kuma fadar shugaban kasa ta ce kwalliya ta biya kudin sabulu akan ayyukansa ga nasiru adamu el da rahoto Fadar shugaban Najeriya Aso Rock ta ce shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sauke nauyin da ya rataya a kansa ta hanyar ɗaura Najeriya kan turba mai kyau. A ganawar shirin cika shekaru biyu kan mulki kakakin shugaban Garba Shehu ya bayyana haka, inda ya buƙaci ci gaba da maraba ga gwamnatin da yi wa shugaban addu'a don samun cikakkiyar fa'idar gwamnatin mai taken canji. Kwalliya ta biya kuɗin sabulu. shin shugaban buhari sau uku ya yi takara bai ci zaɓe ba yan najeriya su da kansu suka ga cewa kai wannan bawan allah da yake ta bugawa ana ce an da shi ana buga an da shi meye ajandarsa shugaban muhammadu buhari ya jaddada abu uku maganan tsaro da ake so a dawo da shi a ƙasa wajen yaƙi da ta'addanci na boko haram da kuma fituna da ake yi a yankin naji delta wadda ke karya tattalin arziki maganar rashawa da cin hanci da za a yaƙa a gwamnati dole a nemi mutum mai gaskiya wanda aka tabbatar cewa shi in an bashi ajiyar kayan jama'a ba zai ci amanan nan ba haka nan garba shehu ya ce gwamnatin na rike da shugaban yan shi'a na harkar musulunci ibrahim ilzazzaki don kare lafiyarsa ne ko ba a gidan yari ake tsare da shi ba magoya bayan gwamnatin irin su tsohon shugaban matatar fetur na kaduna Kailani Muhammad sun yi na'am da matsayar fadar shugaban. Bai kamata PDP da ta yi mulki shekara goma sha shida an ka kwashe kuɗin Najeriya. To kuɗaɗen nan gashi nan Allah yana tona musu asiri yana fitowa kowa yana gani. An kama nan an kama can wasu can ƙarƙashin ƙasa suke ajiye kuɗi. To alhamdulillah wannan abin shi yasa suke yakan shi shugabanmu president muhammadu buhari wanda ya ce zai yaƙi cin hanci da rashawa ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya. wannan Allah ya riga ya yi sai dai ba za a rasa nan da can ba. Ita ma Aisha Yusufu ta kungiyar BBOG ta ce kiran da tewa shugaban ya yi murabus ba nuna kin jinin gwamnatin ko shugaban ba ne. Akwai lokacin ma da ake zaton wai kilan za a ba za a yi zaben ba a shekara 2015 kenan muka fito nan titin Abuja muna yawa har akwai lokacin da wani dan sanda ya ce ma zai harbe mu muka yi magana ni kaina da na zauna da nake maka magana yanzu akan zaben shugaban kasa sai da na azumi talatin cip cip a kan zaɓen shugaban ƙasa muhammadu buhari kuma sai da na to da na zaɓe shi ba wai kuma idan yana abin da bai kamata ba ba zan yi magana ba gaskiya ɗaya ne kuma hasa sun ce gaskiya faɗe ta da wando ba zan tsaya don tun da a ce gaskiya na fa ko a kanka ne ko a kan iyayenka ne ko a kan ƴaƴanka ne ka faɗe ta yadda yake a yanzu ɗin nan shi shugaban ƙasa muhammadu buhari bai iya tafiya da mulki yadda ya kamata ranar ashirin 29 ga watan nan gwamnatin ke cika shekaru biyu kan mulki da hakan ke nuna kaiwa rabin wa'adi 'Yan siyasa na cewa aiki a shekaru biyu ake gwada mizaninsa, shekara ta uku jajiberin zaɓe ce, ta hudu kuwa kamfen. Nasura da mai murar Amurka daga Abuja. Ni abin da nake tsoro ba saukar sa mulki ne ba, ni abin da nake tsoro ba wanda zai maye gurbi ne ba. Mun shiga kunci bara ana ta kashe mu muna da buya. Tuma Dalla a gaida Nasiru Adamu Elikaya waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma karfe ɗaya kenan da minti goma sha biyar na dare a nan washington dc kafin mu je ga shirinmu na gaba ga wannan saƙon ya allahu ya allah na roƙa a nan katsina mun yi rekodin din kes na fiyade sun fi ɗari wadansu in kaji kamar ka yi kwalla muna da 'yan majalisun jiha guda arba'in babu mace ko ɗaya muna da ciyamomin ƙananan hukumomi fiye da arba'in babu mace ko ɗaya muna da 'yan majalisun tarayya guda 24 babu mace ko ɗaya ga gwamna ga mataimaki duka ba mace akwai haƙƙi na mutum idan ba za ka iya aure ba idan ba ka da halin aure ba ka da halin riƙe mata ka ba ta inda za ta zauna ka ba ta abincin da za ta ci ka ba ta tufa ka ba ta makwanci to idan ba ka da wannan kada ka yi aure. An ka mare ni daidai ne in mare ka. Tun da dai an ce in ka ɗauki rai ma a ɗauki ranka, ka ɗauki ido a ɗauki naka, ka ɗauki haƙori a ɗauki naka, dan in kai mari ba za a rama ba. Auren nan a hannun maza yake idan har za su mana horo mu rama irin horon da muka musu ba ma mu kai ƙara a gaya musu a jakunan su su gyara ba. Kaga ba lallai ne su riƙe mu ba. abin da muka gani a zahirance abin tausayi ne babu makaranta ko ɗaya wadda za a ce ɗalibai na zuwa suka daddanne min kafana da hannuna sai na ji ɗayan shi kuma yana cire min wandona sai suka yi lalata da ni mun samu bayanai waɗanda suka ɗaga mana hankali daga yaro na cewar ga wasu abubuwa suna faruwa marasa daɗi. Ai ba shi kaɗai aka yi ba, akwai mamonitan da aka yi mai. Ku kasance tare da shirin domin iyali kowace alhamis da karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe biyar agogon Ghana. Jama'a tambaya ni ke da. In haɗi ko ka in haɗi. In yi shuru ko in yi magana. to madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba wato demokaradiyya a yau jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin shirin demokradiyya a yau wanda ni ladan ibrahim a zan ci gaba da gabatarwa har sai mai shirin sabu imam aliyu ya dawo daga aikin da ya tafi najeriya Yau shirin zai duba batun cece kucen da ake tewan yi ne game da masarautar Kano akan wannan batu wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da wasu masana harkokin fada da ma masana harkokin shari'a. To sai dai kafin mu tsunduma cikin shirin bari mu yi matashiya da wasu bayanai da suke ba boyayyu ne a arewacin Najeriya da ma Najeriya baki daya. Sanin kowa ne dai a arewacin kasar an daɗe ana ta gunaguni a kan sarakuna cewa suna kallo ana yi wa talakawa ba daidai ba, amma sun ja bakinsu sun tsuke, wasu ma har zargin su suke yi da cewa da su ne ake autar da kuɗin gwamnati. Wannan yasa a wasu jihohin ma har sarakunan ke fuskantar tijara ga wasu talakawansu to sai dai tambayoyin da ba a ba da amsoshinsu ba su ne shin idan sarki ya ga ana aikata ba daidai ba ya ce a gyara hakan ya zama laifi ko ko illa ne idan sarki ya bi zamani ba tare da sabawa addini da al'adar mabiyansa ba na ma laifi ne Hau kuma shin a shi harkar fada ba daban take ba da harkar abin da ya shafi sarki duk ko da yake dan juma dan jumai ne a cikin tattaunawar su da mahmud ibrahim kwari tsohon darakta a cibiyar bincike da adana muhimman bayanan gwamnati malam ibrahim ado kurawa ya yi ƙoƙarin ba mu amsoshin wasu tambayoyin da mahmud ya yi masa da farko kuma mahmud ya tambaye shi ne shin bayanan da mai martaba sarkin kano yake yi a wasu wuraren abu ne da ya saba wa masarauta irin ta kano shi dai wannan sarki allah ya kara masa martaba masani ne na abubuwan da suka shafi addini ba za ka layance masa ba tunda ya yi karatun shari'a kuma yana da shahada ta shari'a da ya karanta a sudan ya iya larabci kuma ya yi karatun zamani na iktisadiyya wato economics a nan kuma a cikin duniya an kana sa wanda suka san harkar tattalin arziki za ka saka shi saboda babu ɗan najeriya da ya yi abin da ya a harkar economics zai iya samun ma nobel prize to kaga shi ba irin kowane mutum ba ne sannan magana ta biyu da mutane suke cewa abubuwan da yake faɗa sun saba wa fada to ai fada sarki ne fada duk sarkin da ya zo yanda yake son ya tafiyar da abinsa haka zai yi babu ko mai ikon ya ce wannan abin da sarkin na yake ba daidai ba ne wannan ne ka'idar mulki irin na wannan da ake ciki iyakaci kawai mu abin da muka sani kada sarki ya yi abin da ya saba addinin musulunci kuma wannan sarkin masani ne na addini babu wani abu da ya taɓa yi da ya saba addinin musulunci zan baka misali yanzu da suke cewa wai fada tana da abun nan ba a canja a cikin sarautun da muke da su a kano na hakimai idan ka ɗauko daga lokacin da bature ya zo zuwa yanzu akalla an shigo da sababbin sarautu kashi ɗaya bisa ukun sarautun da muke da su duk ba na kano wani ne kaga wannan ai canji ne wanda da ba haka ake ba akwai canjin da bature ya tilasa sai an yi akwai canjin da sarki in yazo zai yi shi akwai canjin da mutane suke so a yi an yi saboda haka shi sarki ba gunki bane gungurungun kawai zai zauna baya tafiya da abin da ya dace ita kuma harkar kalca ko abubuwan da suka shafi ijtima'iyya al'adu abu ne wanda yake ina canjawa da zamani idan ka ce kai ba za ka canja ba za ka zama cewa ka ɓaci kana cikin duhun kai wanda yana daga cikin abubuwan da suke cutar mu yanzu mu a jihohin yan arewa kuma sarki yake sanya nusar da mutane cewa ya kamata mu canja saboda wasu abubuwan ba addini ba ne mutane suka girgire su saboda haka dole a canja su to shi duk irin wannan abubuwan yake sanya tsatsefe wanda yake ba addini ba wanda bai ci karo da addini ba shikenan sai a yi wanda kuma ya ci karo da addini kuma aka zauna a kansa dole a canja kuma tun da aka fara kano kowane sarki ya zo sai ya kawo wani canji kuma kowane sarki ya zo sai ya fuskanci kalubale ne kuma shi kowane mutum da akwai yadda Allah ya halicce shi shi mutum ne mai ra'ayi tun lokacin da aka naɗa shi sarki ya faɗa cewa yana da ra'ayin cewa ya ga an samu canji wasu na ganin a matsayinsa na manazarci wanda ya san halayya ɗan adam kuma ya mu'amala ta yau da kullum wato akwai bukatar a ce ya yi aiki da irin waɗannan abubuwan da gogayar da ya samu na fahimta cewa sauyi ba rana ɗaya ke zuwa ba don haka gaba gaba ya kamata ya zo me za ka ce alhamdulillah shi sauyin ma da yake sanya ya kawo misali ta wurin abin nan ɗin harkoki na zamantaki na iyali ai kaga ba shi ya kawo da kansa ba sai da duk wani malami da yake a Kano sai da aka kirawo shi aka zauna da shi aka fito da wannan dokokin kuma ake tantaunawa bayan ya tantauna da malamai an tattauna da mutane an yi da waye ba kawai rana ɗaya zo ce dole a canja wannan ai saboda irin sanin nasa ne ma ya bullo da wannan ice ku malamai ku je ku yi wannan abun da zai kawo mana gyara a cikin al'umma kuma ba taɓa yi ba a najeriya wasu kuma na ganin cewa yadda yake wa maganganu tun da yanzu ya zama babba kuma an saba ita fadar nan ta kano da kimata da girmanta abin da kowa ya sani shine waɗanda suke shugabancin ta ba a jinsu suna magana ratata kamar yadda yake yi to ai ka gama magana a ce sarki yana magana ratata ai bata taso ba mutum duk abin da kai zai zo ya sa maka wata magana a ciki misali yanzu shi fa a matsayinsa na masanin tattalin arziki duk duniya ba tana sa an gayyace shi an ce ka zo ka gaya mana yadda za mu gyara abu sai ce ba zan yi ba wannan fa wajibi ne a kansa wannan fa yayi fa ya fi a kirga da mutanen gwamnatin tarayya da waye ya zauna da su a daki sun yi magana ya gaya musu abubuwan da suka dace da ministoci da waye amma aka je aka ɗauka aka ba 'yan jarida aka kira 'yan jarida ba sa ake ba suka zo suka baza wannan abu to amma mutum in yana da wata manufa kasan zai kawo maka wani abu daban ba wai abu ne yake yi ba tare da sani ba abu ne wanda yake wajibinsa kuma mutanen arewa ne suna ban mamaki lokacin da aka zo ana ta rigingimu sai a ce sarakuna sun isce komai yanzu sarki ya zo ya ce an yi abu ba daidai ba kuma ya zama laifi to wane suke san a yi To da yake kwanan nan majalisar dokokin jihar ta Kano ta samar da wani kwamiti domin binciken masarautar ta Kano. Kwaran kuma sai majalisar ta ce ita da kanta ta jingina wannan binciken. Har wa yau Mamur Kwari ya ce da Labaran Abdul shugaban kwamitin shin majalisar ta yi amai ta lashe kenan? mai girma gwamna ya rubuto takarda wacce yake neman alfarman majalisar dokokin jihar kano da cewa da dakatar da wannan bincike kuma bisa wasu manyan mutane da suke wannan kasa tun daga kan fada shugaban kasa wanda eh, mataimakin shugaban kasa ya nemi wannan alfarma sanar president da shugaban majalisar wakilai ta tarayyar najeriya da manyan 'yan kasuwa da suke wannan jihar eh, kasa nan irinsa aliko dangote da sauran mutane da manya-manya da arewa consultant forum da kuma sarkin musulmi wannan yana nufin kenan kamar wancan hakki na al'umma shi kenan kun sare da shi saboda an roki alfarma a ba muna nufin mun sare da hakkin al'umma ba ne kamar yadda ka sani ita majalisar dokokin jihar kano kuma al'umma take wakilta kuma al'umma ne suka taru suke neman da majalisar dokokin jihar kano kuma dan adam ajizi ne zai iya aikata laifi kuma zai iya neman afuwa Allah subhanahu wata ma da ya halicce mu mu masa laifi kuma in muka nemi afuwa yana yafe mana babba mafi daukar hankali shine batun kuɗaɗe da ake tuhuma cewa an yi ba daidai ba a tsarin su kuma ku kun dogara cewa a matsayin ku na wakilan jama'a dole ne ku bi hakkin al'ummar da kuke wakilta a wannan zaure eh, kenan yanzu kun sare da wancan hakki na cewa ku bibi hakkin al'umma a kamar yadda na gaya ma cewa ba mun sare da haƙƙin bin al'umma ba ne cewa ba za mu bi haƙƙin al'umma ba amma kamar yadda na gaya maka cewa duk wa'annan manya-manyan ƙasa da kuma manya-manyan al'umma da suke wannan jiha tamu da kuma shi kansa mai girma gwamna shugabannin gwamnoni na arewacin ƙasar nan gaba ɗaya sun tare da shi a kaduna ku a madadin al'ummar kano musamman talakawan da kuke wakilta kuke kuma yanzu kana zayyano mana cewa waɗanda suka baku A hakuri ko suka nemi alfarma ba ma 'yan jihar kano ba ne to yanzu ina komar wancan haƙƙi kenan da ake bibiya ai wannan haƙƙi yana nan na al'ummar jihar kano mu ma wakilan al'umma ne na jihar kano kuma mutanen nan eh, da suka nema su ma wasu daga cikinsu manya-manyan al'umma jihar kano da kuma su ma shugabanni na jihar kano ba wai an san yadda haƙƙin al'umma ba ne haka kuma mahmud ya nemi jin ta bakin dr aliyu adamu masanin harkokin shari'a shin ina matsayin sarki a cikin dokar ƙasa ko kuma dokokin jihar Kano domin ko ba a ambaci sarki a cikin dokar ƙasa ba. Eto eh daga cikin tsarin mulki dai babu wani abu da ya ba ko ba wata dama da aka ba su a matsayin su na wato sanakunan gargajiya ko kuma su yi wata rawa ta musamman wanda yake tsarin mulki ya wato ya faɗe ta ko ya fice ta babu. Ka san wato sarakunan gargajiya da naɗinsu da cirewarsu doka ce wacce take akwai ta a northern nigeria wanda ke an sata a cikin doka ta arewa ta 1959 ita ce kuma duk jihohin arewa nan suka kwaba in ka kalle su ka kalle ta kano ka kalle ta sokoto ta jiga kusan iri ɗaya ce in ka kalli ta gundarinta abinda da take magana kawai yadda za a zaɓi sarki da kuma yadda za a cire shi sa'an nan kuma da yadda zai rantsuwa ta kawar aiki sai kuma misali baɗe na misali na gudanar da mulki wannan shine kaɗai abin da ke ciki ma'ana dangantakarsa da gwamnati dangantaka masarauta da gwamnati da kuma sauran harkokin mulki bayan wannan babu wani abu a cikinta To sai dai ɗage wannan binciken wasu 'yan ƙasa sun fara gunagunin cewa kenan idan ana zargin wani babba da aikata ba daidai ba sai a taro a bada hankuri wasu kuma cewa suke kamata ya kai wannan binciken ganga domin wanke shi sarkin ko kuma yi masa gargaɗi ko kuma hukuncin da duk ya dace a yi masa idan har da gaske ne ba wanda ya fi ƙarfin doka. To ma da wannan muka kawo ƙarshen shirin sai wani sati a jimu da wani sabon shirin yanzu a wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari da sauran dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaice baba Birtaniya ta ƙure mizanin barazanar kai mata harin ta'addanci inda ta tura dakarun soja domin su taimaka wa 'yan sanda a sanarwar da Firayim Minista Theresa May ta gabatar a jiya Talata. An zaɓi tsohon ministan lafiya na ƙasar Ethiopia Tedros Ghebreyesus a matsayin shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO. tedros ya lashe zaben ne a zagaye na biyu lokacin da aka kada kuri'a a jiya talata inda ya kada abokan takararsa david nabarro na ƙasar birtaniya da dr saniya nishtar likitan zuciya na ƙasar pakistan hukumomin gwamnati a sudan ta kudu sun rufe sassan iyakokinsu a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo don hana Yaɗuwar muguwar cutar nan ta ebola wadda hukumar lafiya ta duniya who ta shelanta a wani yanki karkara wanda ke arewacin congo wajen makonni biyu da suka gabata ƙungiyar ta who ta tabbatar da mutuwar mutane hudu sanadiyar cutar a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a jiya talata ne shugaban hukumar tattara bayanan sirri na gwamnatin donald trump ya ƙi ce komai kan rahotannin da ke cewa shugaban ƙasa ya matsa masa lamba kan cewa ya fito fili ya musanta cewa babu wata shaida kan alakar kwamitin kamfen ɗinsa da gwamnatin rasha wajen yin shishigi a zaben shekara ta 2016 da yake magana gaban wani kwamiti na sanatoci shugaban hukumar tattara bayanan sirri da cia dan court ya ce kasancewar yadda matsayina yake da kuma bayanan da muke musanyawa da shugaban ƙasa bai kamata na yi wata magana a bayyana ba a ɗaya bangaren kuma gwamnatin shugaba donald trump ta buƙaci dala biliyan 37.6 a matsayin kasafin kuɗin bana na ma'aikatar harkokin wajen amurka da hukumar raya ƙasashe masu tasowa usaid to duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu sai kuma da hantsi karfe 8 agogon najeriya 7 agogon ghana za ku ji mu da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma sarfilo hashim gumel da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma wanda ya shirya ya bada umarni wato malam sidi kenan da mu na wannan safe baba ya kuma ke sallama da ku a huta lafiya.